Zabura ta tamanin da tara Maskil na Etan dangin Ezra Zan rera game da ƙauna mai girma ta Ubangiji har abada, da bakina zan sanar da amincinka a dukan zamanai, zan furta cewa ƙaunarka tana nan daram har abada, cewa ka kafa amincinka a sama kanta, ka ce, Na yi alkawari da zaɓaɓɓena, na rantse wa Dawuda bawana, cewa zan kafa zuriyarka har abada in kuma sa kursayinka ya tsaya daram dukan zamanai. Sela Sammai na yabon abubuwan banmamakinka, ya Ubangiji, amincinka shi ma a cikin taron tsarkakanka, gama wane ne a sarari. za a iya kwatanta da Ubangiji? Wane ne yake kamar Ubangiji a cikin talikan samaniya? Cikin taron tsarkaka, Allah ne aka fi tsoro, shi ne mafi ban tsoro fiye da dukan waɗanda suka kewaye shi. Ya Ubangiji Allah Maɗaukaki, wane ne kamar ka? Kai mai iko ne, ya Ubangiji, kuma amincinka. ya kewaye ka, kana mulkin teku mai tumbatsa, sa'ad da raƙuma sun tashi, kakan kwantar da su, ka ragargaza Rahab kamar waɗanda aka kashe, da hannunka mai ƙarfi ka watsar da abokan gābanka, sammai naka ne, haka ma kuma duniya, ka kafa duniya da dukan abin da yake cikinta. Ka halicci arewa da kudu; Tabor da Hermon suna rera don farin ciki ga sunanka, hannunka mai iko ne, hannunka yana da ƙarfi, hannunka na dama ya sami ɗaukaka; adalci da gaskiya su ne tushen kursayinka. ƙauna da aminci suna tafiya a gabanka, masu albarka ne waɗanda suka koyi. yi maka kirari, waɗanda suke tafiya cikin hasken da yake gabanka, Ubangiji, suna farin ciki a cikin sunanka dukan yini, suna samun ɗaukaka cikin adalcinka, gama kai ne ɗaukakarsu da ƙarfinsu, kuma ta wurin alherinka ka ɗaukaka ƙahonka. Tabbatacce garkuwarmu ta Ubangiji ce. ta sarkinmu ce da kuma ta mai tsarki na Isra'ila ce, ka taɓa yin magana cikin wahayi, ga mutanenka masu aminci ka ce, Na ba wa jarumi ƙarfi, na ɗaukaka saurayi daga cikin mutane, na sami dauda bawana, da mai na mai tsarki na shafe shi, hannuna zai kasance tare da shi, tabbatacce hannuna zai ƙarfafa shi; babu abokin gāban da zai sa ya biya haraji, babu mugun mutumin da zai danne shi; zan murƙushe maƙiyansa a gabansa in kashe dukan abokan gābansa, amintacciya ƙaunata za ta kasance tare da shi, kuma ta wurin sunana za a ɗaukaka ƙahonsa. Zan sa hannunsa a bisa teku, hannunsa na dama a bisa koguna; zai yi kira gare ni ya ce, Kai ne mahaifina, Allahna, Dutse mai cetona, zan kuma naɗa shi ɗan farina, mafi ɗaukaka cikin sarakunan duniya; zan ci gaba da ƙaunarsa har abada, alkawarina da shi ba zai taɓa fasa ba. Zan kafa zuriyarsa har abada, kursiyinsa muddin sammai suna nan, in ’ya'yansa maza suka yashe dokata ba su kuwa bi ƙa'idodina ba, in suka take ƙa'idodina suka kuma kāsa kiyaye umarnaina, zan hukunta zunubinsu da sanda, laifinsu da bulala, amma ba zan ɗauke ƙaunata. daga gare shi ba, ba kuwa zan taɓa rasa cika amincina ba, ba zan take alkawarina ba, ko in canja abin da leɓunana suka ambata, sau ɗaya ba ƙari, na rantse da tsarkina, ba kuwa zan yi ƙarya wa Dauda ba, cewa zuriyarsa za ta ci gaba har abada, kuma kursayinsa zai dawwama a gabana kamar rana. zai kahu har abada kamar wata, amintacciyar shaida a cikin sarari, Sela, amma ka ƙi, ka yi ƙyama ka kuma yi fushi sosai da shafaffanka. ka soke alkawarin da ka yi da bawanka, ka kuma ƙazantar da rawaninsa a ƙura, ka rurrushe dukan katangansa. ka sa kagararsa suka zama kufai; dukan waɗanda suka wuce sun washe shi, ya zama abin dariya wajen maƙwabtansa, ka ɗaukaka hannun dama na maƙiyansa, ka sa dukan abokan gābansa suna farin ciki; ka juye bakin takobinsa ba ka kuma taimake shi a cikin yaƙi ba. ka kawo ƙarshen darajarsa, ka kuma jefar da kursiyinsa ƙasa, ka rage kwanakin ƙuruciyarsa, ka rufe shi da mayafin kunya, Sela, har yaushe, ya Ubangiji, za ka ɓoye, za ka ɓoye har abada ne? Har yaushe fushinka zai yi ta ci kamar wuta? Ka tuna yadda raina mai wucewa ne. gama ka halicce dukan mutane ba amfani, wanda mutum ne zai rayu da ba zai ga mutuwa ba, ko ya ceci kansa daga ikon kabari? Sela Ya Ubangiji, ina ƙaunar mai girma ta da wadda cikin amincinka ka rantsewa dauda? Ka tuna, ya Ubangiji, yadda aka yi wa bawanka ba'a, yadda na jimre a zuciyata da zage zagen dukan al'ummai, zage zagen da abokan gābanka suka yi mini, ya Ubangiji, da suka yi wa kowane matakin da shafaffenka ya ɗauka. Yabo ya tabbata ga Ubangiji har abada, Amin kuma Amin.